Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata a tsibirin Maui na Hawaii ya kai casa'in da uku. Lamarin da ya sa ta zama tashin hankali mafi muni a tarihin Amurka na zamanin nan. Kuma jami'ai sun ce suna sa ran za a ci gaba da samun karuwar adadin. Shugaban 'yan sandan Maui John Peletia a jihar da ke yammacin amurka a tekun pacific ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda hatsarin ya rutsa da su amma bai bayyana sunayensu ba jiya asabar ce ranar farko da aka yi amfani da karnuka masu shinshina domin taimakawa wajen gano ƙarin waɗanda lamarin ya rutsa da su garin lahaina mai daɗaɗɗen tarihi ya ƙone kurmus kamar yadda 'yar majalisar dattawa Mezi Hirono ta shaidawa gidan talabijin na CNN a yau Lahadi. tashin hankali ya barke a birnin inyala da ke yammacin sudan da kuma wasu wurare a kudancin darfur a cewar shaidun gani da ido lamarin da ke barazanar laƙume yankin a cikin yakin sudan da ya ƙici ya cinyewa rikicin ya haifar da faɗace-faɗace a titunan khartoum babban birnin ƙasar a kowace rana ta allah tare da sake farfaɗo da hare-haren ƙabilanci a yammacin darfur da kuma raba mutane sama da miliyan hudu da muhallansu a sudan da kuma kan iyakokinta zuwa kasashen chadi da masar da sudan ta kudu da sauran kasashe ana ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai na rsf a nyala birni na biyu mafi girma a kasar kuma cibiya mai muhimmanci a yankin darfur mai fama da matsaloli an kwashe tsawon kwanaki uku ana gwabza fadan na baya-bayan nan inda sojoji da kuma rundunar ta rsf suka harba makama artillery a cikin unguwannin jama'a kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na reuters hukumomin iran sun kama mabiya addinin bahai guda tara a yau lahadi bisa wasu tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa waɗanda suka hada da halatta kudaden haram da kuma kaucewa biyan haraji in ji ma'aikatar leƙen asiri jamhuriyar ta musulunci ta iran ta ayyana mabiya addinin na bahai tsirarru marasa rinjaye waɗanda ba musulmai ba da suka fi girma a iran a matsayin kafirai kuma galibi ana kai musu hari ne saboda zargin alakar su da isra'ila wadda ke da muhimman wuraren ibadar su da hedikwatar su kamen na yau lahadi ya shafi membobin kungiyar ne a tehran babban birnin kasar waɗanda aka ce sun mallaki kantinan sayar da magunguna ashirin da kamfanoni uku na kayan kwalliya da kuma rumbun adana kayayyaki da yawa marasa izini a cewar ma'aikatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Mali shida suka mutu a wani hari da kungiyoyin ta'addanci masu dauke da makamai suka kai a arewacin kasar a cewar wani rahoto da rundunar sojin kasar ta fitar. Sanarwar da sojojin suka fitar a baya kan lamarin ta ce soja ɗaya ya rasa ransa yayin da hudu suka jikkata a harin da aka kai a biyar a ranar Juma'a. sanarwar ta faɗa a jiya asabar cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa shida kuma yayin da aka fatattaki 'yan ta'addar sun yi watsi da wakinsu 24 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Naki makaranta haka kawai. Kina son aure ne a lokacin ko? Aure kawai a lokacin. Har an kai ni gaban babana a police station. mu tsamanin shi ko iyayena ne suna ce dan je makaranta kai ne baba na ce gata nan ku tambaye ta kuje na ce ni ce fa ba na son makaranta kuma ina da iya kama abu da sauri a lokacin kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin kaska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abu mata takwas daga cikin tara da ke jerin sunayen da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya miƙa ga majalisa da za a ba mukaman ministoci. Yanzu inda hankalin mata a Najeriya ya karkata shine ganin matan sun cire masu kitse a wuta. Za ku ji abin da waɗansu mata a ƙasar ke cewa. Yau kuma kallabinmu ta mako wata mace ce da ta ƙi karatu da gangan ta nace ita aure za ta yi. amma a gidan miji ta koma makaranta a cikin wannan lokacin ta sa kai ta yi karatu a yau har ta kai matsayin farfesa ke ma kina iya cimma burinki na rayuwa idan da niyya ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mata na neman damar shawo kan kalubalen da suke fuskanta a rayuwa da kuma samun damar faɗa ji ya fara cika bayan da uwar gidan shugaban ƙasa marigayya maryam babangida ta nemi ƙirƙiro da ma'aikatar mata da ya ba da damar samun mace a matsayin ministar ma'aikatar sai dai shekaru sama da 20 bayan kafa wannan ma'aikatar ko mata za su iya buga kirji da irin tasirin wannan ma'aikatar a rayuwarsu wannan na daga cikin tambayoyin da shirin kallabi ya nemi amsa a daidai lokacin da mata ke shatawa 'yan uwansu da ke jerin ministocin ajanda. kamar yadda matan da muka gayyata a dandalin faɗi muji ke cewa. Sunana Munira Suleiman Tanimu, yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar lera ta gabas kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Sunana ambasada Khadija Isaac Bawas a Kano, Nigeria. Wannan sababbin mata da aka nada a ministoci da farko dai muna ma Allah godiya muna kuma maushi shugaban kasa namu Bola ahmad tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so ya yi da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata yau ga shi allah ya kawo mu a cikin kabinet shi na ministoci mata har guda bakwai a cikin wayannan mata guda bakwai kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban mutum ɗaya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata to mu abin da muke roƙo kuma abin da muke sa rai shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido muna so su jajirce su yi aikin su yadda ya kamata su riƙe aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience ɗinsu da ayyukan da suka saba yi so walau na mata ne walau na koma ina ne su riƙe da kyau saboda in suka riƙe da kyau su suka yi aiki yadda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan ofishin musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abin da suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani saboda haka mu abin da muke roƙo a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yadda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a wanda suke siyasa wanda suke neman aiki wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da da damun su su ma su ƙara tallafa ma wasu mata sanin kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata yan uwansu ba amma kamar yadda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa baki ɗaya. Sai kuma malama Khadija Isaac Bawa su ministoci kenan mata wato abin da muke sa ran za su yi ni dai a na bangaren ina ganin har yanzu yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan wato portfolios ɗinsu so ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka naɗa su a najeriya kenan za su kawo sauyi matuka wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata wato wajen bibiyar kamar dokoki haka za su bunƙasa samun sauyi mai ɗorewa a rayuwar 'ya'ya mata da ma mata gaba ɗaya ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawarsu ba a matsayinsu na mata sai kuma tambayar da kika yi na maganar wato ma'aikatar ayyukan mata ina ina gani ya kamata a ce sun kara ƙoƙari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i sannan kuma akwai maganan dakile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana a kai kuma an kakkafa dokoki a kai ya kamata a ce sun dage sun kara hoɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata. To madalla mun ji daga bakin ku duka a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki. Babban abin da nake so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matanmu da suke karkara an bar su a baya waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gwargwado yau da su ake damawa kowa ya kama sana'a kowa ya kama kariya da daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa amma ya labarin matan karkara me ake musu wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwar ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo masa ci gabawa yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona wasu kuma suna sha'awan koyarwa wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba menene abin da gwamnati za ta iya yi menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi abin kwara ɗaya ne zuwa biyu na farko a koya musu inganci da rayuwarsu musamman fannin ilimi da kasuwanci yau ko a karkara kake in kana da ilimi ilimi kana kasuwanci ko kana da ilimi baka kasuwanci ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani saboda haka wa'annan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu mahimmanci a rayuwar mace daidai gwargwado in mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma iyalanta gabaki ɗaya so kada mu ga wai suna karkara ne ba su san rayuwa ba ko ba su san abin yi ba in aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo masa ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki 'ya'yansu da wannan karkaran da suke ciki ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar wayanda suke karkara ni a nawa tunanin ba shi ne daidai ba tun da su ne ake amfani da su a zaɓe har mutum ya kai inda yake so ya kai to me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su so ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu ci gaba tallafawa a kawo musu ɗoki musamman kin ga maganan asibiti primary health care sannan ko ina kika je zaki ga is very poor is dilapidated duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibiti zaki ga asibiti da ba kanta da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kuɗin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an ɗauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna buƙatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido a matanmu wanda suke karkara a kawo masa saukin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantunsu wanda 'ya'yansu za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara so ni dai a nawa tunanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba sai kuma malama Khadija Isaac Bawas wajen bunƙasa harkar lafiya tarbiyyar mata da ma ilimin mata gaba daya ya kamata a ce ma'aikatar kula da harkokin mata sun yi kokarin ganin cewa ita ya mace a kullum zaki ga rashin lafiyar ta yafi na ɗa namiji saboda haka ya kamata a ce sun kara kokari wajen kare lafiyar mata da kuma sama mata lafiya mai ɗorewa da ma ilimi gaba daya idan muka duba maganar haɗin gwiwa ya kamata a ce su daɗa bunƙasa abin da ake kira collaboration and partnership ya kamata a ce sun daɗa bunƙasa zamantakewar da kuma relationship ɗinsu da civil societies ɗin da muke da su a cikin gida wato kungiyoyin da muke da su a cikin gida suna yi suna yi tun ba ma um, ta harkar su kungiyoyin waje ba suna haɗin gwiwa sosai da su domin kawo wato sauyi a rayuwar mata saboda haka ya kamata a ce suna amfani da su ma na cikin gida domin su ne a grassroots su ne da a connected to matan nan su ne suka san matsalolin da mata suke ciki ya kamata a ce su haɗa gwiwa har da su yanzu domin kawo irin wato sauyi a rayuwar 'ya'ya mata domin idan suka kulla <laughs> kyakkyawan alaka da kungiyoyin nan za a tallafa wa mata a najeriya sosai Wato shin kuna da masaniya akan hanyoyin da ma'aikatar ayyukan mata ke bi wajen tallafawa mata shiga siyasa? Ni dai tun da nake babu wata mace da taba taimaka min ko wata mace da na taba zuwa yau na kai mata kuka na ko kuma wani abu na ci gaba da nake son na yi har ta tsaya ta saurare ni wacce take gwamnati har kuma ta taimaka min musamman fannin siyasa wanda kowa ya san cewa siyasa ra'ayi ne ba kowace mace take sha'awan siyasa ba ba kowace mace za ta iya siyasa ba. So ni shawaran da zan bada a nan shine ɗaukaka na zuwa da fuskoki daban-daban matsayi na zuwa ta hanyoyi daban-daban yau ko ba da siyasa ba akwai matan da aka ba su appointment da dama wanda yanzu ko suna so ko ba sa so su ma sun zama 'yan siyasa tunda harkan gwamnati shi ma siyasa ce ana maganan ministoci ana maganan kwamishinoni duka wayannan appointment ne wanda an ba su dama ne su zo su ma su kawo nasu gudunmuwan domin kasa ta ci gaba so mu muna roƙon irin wayannan matan da Allah ya kai su matsayin musamman har da ni kaina mu sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe kuma daman da Allah ya baka yau ba lalle bane ba ya baka gobe ba saboda haka ka yi amfani da daman ka ka taimaka ma as many women as you can a taimaka ma mata da matasa duk yadda za ka yi ka tabbatar da ka yi ma mutane hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu inda kai za ka samu ladan haka su kuma ba su taɓa mantawa da kai ba yau ka samu matsayin nan ka yi suna ka ya samu ɗaukaka ka hau motoci ka yi gidaje duk ba shi ne zai kai ka inda kake so ka ka je ba a rayuwa in ka taimaka ma wani ladan ka na wurin ubangiji kuma mu kullum fatan mu shine ayyukan da muke zaman sanadin da zamu shiga aljanna to ina roƙon sauran matan da Allah ya kai su matsayi daban-daban ba dole sai ministoci ko wanda suke aiki a gwamnati ba akwai wanda suke da arzikin su na kasuwanci akwai wanda kuma matan attajirai ne masu hali wanda su gida suke amma suna da arzikin so muna roƙon su da cewa su taimaka ma mata su kuma taimaka ma matasa saboda yau matasa suka samu abin yi mata suka samu abin abin yi mun taimaka ma kanmu ne mun taimaka ma mu ne kuma shaye-shaye da harkan sata da kidnapping duk irin wannan abubuwan za su ragu tunda kullum kukansu kenan masu yi cewa ba su samu rayuwa mai inganci ba ne yasa suke shiga irin wannan harkokin ba saboda haka don Allah mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata kuma ka sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe. sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata mace ce da ta ƙi karatu da gangan ta nace cewa ita aure za ta yi amma a gidan aure mijinta na farko ya ƙarfafa mata gwiwa ta koma makaranta shekaru kaɗan bayan nan ya rasu a cikin waɗannan shekaru ta sa kai ta koma makaranta har a yau tana matsayin farfesa kaɗan in kai da nisa waƙa aka ce a baki mai ita ta fi daɗi sunana teresa adamu na aiki a equa theological seminary farin gada jos tarihi na ba wata wani babban abu a wurin babana da police ne na police that is native authority eh, na dada oh. da ni da mama da baba muka yi zama sai wani ya zo ya neme ni da in zauna da shi wani soja lokacin kina yarinya lokacin na yarinya around 10 years 11 to sai lokacin muna kafancan sai ya dauke ni muka tafi kafancan lokacin na aji na gama aji uku kenan primary sai muka tafi in zauna da shi can a kaduna in zauna a kaduna lokacin ana ganin kaduna kamar kasan waje ne sai tashi mun tafi in zauna da shi sai yakin basasa ya tashi yaki ya tashi sai shi ya tafi kasan east yin yaki din sai na dawo gida na dawo gida na ci gaba da zama da iyayena na gama primary 7 a lokacin ana yin primary 7 gama primary 7 sai na ce ni ba zan je makaranta ba na ki makaranta haka kawai Ina son aure ne a lokacin ko aure kawai a lokacin har an kai ni gaban babana a police station mu tsamanin shi ko iyayena ne suna ce kadan je makaranta kai ne babana ce gatan nan ku tambaye ta ku je na ce ni ce fa ba na son makaranta kuma ina da iya kama abu da sauri a lokacin amma haka dai sai shi kuma wanda zan danna son aura din sai allah ya mashi rasuwa a can wajen yaki a kasan east dama soja kike ki aura soja ne shikenan sai maganan aure ya fita sai na shiga da koyan typing a lokacin na koyi tafin na iya tafin aka bani aiki a kaduna state ministry of agric lokacin ma ni samun aikin ba wahala kamar na yanzu ba wahala kana da aikinka kana da makarantanka kana da sadirke ɗinka sai ka samu aiki mun samu aiki shikenan na nan na aiki sai allah ya bani wani wanda zan sake a aure shi dama na ce bana son makaranta amma lokacin a makarantar secondary kika tsaya ko kuma a primary a primary da farko a primary na tsaya bayan primary na shikenan na ce ni ba zan je secondary ba sannan na shiga makarantar typing sannan na samu aiki da kaduna state ministry of agric na aiki a wurin sai allah hada ni da wani mutum a kaduna sai muka yi aure mun auren sai ya ce mani kin ji in ki je makaranta na ce na je makaranta ba na so in je makaranta tun can ba na so sai ta man magana ya ce kin gani gobe in ba na nan fa ya zaki kai sai abin ya kashe man jiki dai na ce to kenan sai a 1976 bayan na haifi na biyu daya na haife ta 1973 na biyu na haife shi 75 so a 76 sai ya canje makaranta dole in ci to shi kenan sai na je na sami wtc zaria eh na sami wtc zaria sai na yi na shiga kenan ina aji daya aji biyu aji uku a wtc zaria dama 5 years ne sai mutumin nan ya yi hatsari har ya mutu shi mai gidanki shi mai gidana din kamar yadda ya faɗa ya ce baki san gobe ba mai yiwa ba na nan gobe baki ilimi ba to ba za ki ji daɗin rayuwa ba kamar a lokacin kina da shekaru nawa lokacin na da shekaru 23 da ya rasu din na da shekara 23 shikenan sai na zauna da yara na daya din she was 5 years na biyu din 3 years da ya rasu kenan sai na muka zauna zauna na gama wtc zaria da na dawo ministry na agric din sai suka tura ni naka da wurin da ke aiki a secretariat na local government a sami saminaka kenan sai na ji kira ce ya kamata ki je makarantar tauhidi a nan jos ki sami makaranta sami ilimi ki yi wa ubangiji aiki a lokacin ina goruwa kenan so da wannan zafin goronci cikin da na dashi na zo nan eh, seminari din na shiga ina da iyawa nuna man ina da fahimtar abubuwa ina da fahimtar abubuwa na zo muka hadu da sauran 'yan uwa na anan shi kenan sai muka shiga na yi shekara hudu degree kenan first degree na gama nan da nan sai makaranta din a nan suka ce a ba zan je ko ina ba su za su rike ni a su bani aiki ni kenan sai na zauna na yi aiki ina cikin aiki aiki kamar koyarwa kenan koyarwa a nan seminary din ina cikin koyarwa din haka da rasuwan wancan mai gidan har zuwa lokacin da na zama gama seminary har na fara aiki ya kai shekara goma sai allah ya sake haɗa ni da wani wannan din pasto ne da shike na seminari to sai muka haɗu kenan shi ma matan shi ta rasu kenan matan shi ta rasu kenan sai gani sai muka yi aure a nan seminari din gama aure muka zauna aiki ya dauke shi ya dauke ni da shi muka shiga muka je a nasarawa state can muka je muka ta aiki muka ta aiki muna cikin aiki a wurin shikenan sai ubangiji ya bude man hanya wani malami na wanda ya koya min a masters level wato har kin yi masters kenan bayan degree da kika yi degree da nayi a nan seminary sai je na yi masters a tcnn to shi wanda ya koya min wani bature ne don german ne yana can germany sai ya aika man da sako ina son ci gaba da makaranta na ce eh sai ya ce to za su biya min kuɗin makaranta suka nema min makaranta a uk kenan sai nan tafi makaranta ya biya min kudin makaranta daga farko har kashe na gama shi mai gidanki kuma ya amince ki tafi ya amince in tafi har ya bi ni na ce mishi zo mu dabi mu je uk mu je mu zauna birmingham muka je wurin muka je muka zauna muka yi makaranta mun gama na dawo na dawo kenan da na dawo sai aka bani aiki a tcnn na zauna tcnn muna tcnn tare da shi muna aikin koyarwa tare da shi a wurin sai a 2006 sai allah ya mashi rasuwa haka da kawai muna zama lafiya ba ciwo ya yi ba ya tashi ya ji dan zazzabi ne da yi haka ya tashi je asibiti a vom 2006 a june sai ya tafi ya je asibiti din kenan shigan shi asibiti da wuya likita na examen din shi ka ce kana jin yaya wai ciwon kai mene mene ana duban shi haka kawai sai ya rikice musu sai mutuwa shikenan sai suka aika kin samu yaya da shi a'a shi wannan na biyun ba babu Allah bai mu haihuwa ba amma wancan Allah ya mu yara biyu kuma suna nan su ma sun yi auren su suna da iyalansu to <laughs> zaman goron din ya sake ya dawo karo na biyu karo na biyu zauna shi wanda na aura na biyu din mun yi zama shekara goma sha bakwai tare da shi kuma daga rasuwan shi zuwa yau shekara goma sha bakwai gode Allah mm. haka muke rayuwa To ya rayuwar goranci? Kai ba daɗi. Gaskiya wanda ya ce da daɗi to. Kowa da da nashi. Kamar nawa ɗin Allah ya sauwake min. Na sami ilimi. Na yi karatu. Na samu aiki. Duk da haka kuma yara na ba yawa. Guda biyu ne. So nawa rayuwar goranci ɗin ba wahala da yawa sosai. amma duk da haka ba da sauki ba wani lokacin da zaka zauna zaka nemi wanda zaka taɗe da shi babu sai ka tuna baya ka inda ne yana nan da za mu yi taɗe kaza za mu yi abu tare kaza kaza kaza to irin wannan shi ne yakan tayar ma mutum da zuciya kallabin mu ta mako farfesa Theresa Adamu ke ma kina iya kaiwa wannan matsayi idan da niyya. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Jihar Plateau da kuma Halima Abdulra'ub a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri.

inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin martala faru kusan yana da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da julie da gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya